Nan dai shi ne gidan marigayiya Hajiya Lami da aka fi sani da Indian Daji, wadda ta shafe sama da shekaru goma sha biyar tana zaune a wannan unguwa ta shagari kwatas. Da yake marigayiyar Hajiya Lami na sana'ar sai da abinci ne, a don haka ne ma babu abin mamaki idan ta samu abokan hulɗa a sassa daban-daban na wannan unguwa ta shagari kwatas har ma da wajenta. nan dai ne tsakar gidan margayiyar nan shi ne yadda margayiyar ta dinga fama da ranta a lokacin da waɗancan ɓata gari suka afka mata da niyyar hallaka ta tartsatsin jini kenan da inda har harraye halinta a lokacin da waɗancan ɓata-gari suka afka mata suna ƙoƙarin hallaka ta da wata zabgegiyar wuƙa kamar yadda wata ganau ta shaida Wasu ganau da muka zanta da su a wannan unguwa ta shagari kwatas sun shaida mana cewa margayiyar da ta zo unguwar sama da shekaru ashirin da suka gabata ba ta da abokin fada ko guda ɗaya wanda tun bayan mutuwar mai gidanta ne ta fara sana'ar sayar da abinci. Hajiya Lami da aka fi sani da Indian daji mace ce mai faran-faran waɗanda shekarunta sun haura sittin a duniya. Ga dai abin da wata ganau kuma makociyar margayiyar ke cewa. ga muka saka ta mm. kamar a ina da ina suka fi ji mata ciwo a wuya ne mm. ni na wuyan na gani kuma ko da wani ban shi na kamar waje nawa suka ji mata ciwo ni dai yanda na ganin na gani gun tattakar wukatar nan wuyan amma ban fahimci komai a kai ba ne aka ce miki ya faru A ba a ce wani kuma batun da ba da mutane bane haka da mu da matan ne mm-hmm. eh, to a yanzu misali daga baya labarin me kika je a daga baya kuma ni ban ji labarin ko ba sai dai na wayannan dan kawai da aka yi mm, Wayanne. wannan yaron da ya faɗa din mm. su yaron da aka fita da shi din kawai mm. ni wannan wanda ke ni wannan wandan ke a cikin su akwai wanda kuka ji an ce an kama ni? Eh, an kama mutum yaro daya. a cikin su. Eh. Eh, eh, sadda kuka ji abin da ya faru misali a iya saninku kamar akwai wanda take rigima da su ne ko? Al'ummar unguwar ta shagari kwatas dai sun waye gari a cikin wani yanayi mai firgicin gaske musamman la'akari da yadda wannan baiwar Allah da suka bayyana take zaune da al'umma lami lafiya aka tashi da jana'izar ta. bayan da waɗannan matasa da har ya zuwa yanzu ba a kai ga sanin ko suwaye ba suka hallaka ta a cikin gidanta to sai dai wani ƙarin abin mamaki ma shine yadda a lokacin da suka zo marigayiyar ta ba da kuɗi aka siyo musu biredi domin dai ta haɗa musu ruwan shayi kasancewar da sanyin safiya ne al'amarin da ya sanya ake zargin ko dai dama akwai sanayya a tsakaninsu wani binnannen al'amari ne ya faru da har suka yi mata abin da suka yi mata wanda rahotanni ya zuwa yanzu ma dai sun tabbatar da cewa biyu daga cikin waɗancan matasa da suka hallaka wannan baiwar Allah da bata ji ba bata gani ba rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta kame su.